Da rashin ta yi akan bar arha, jama'a assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. To jama'a yau ma za mu jingine tattaunawar da muka fara yi akan Naira domin mu kawo maku wannan shirin da ke da alaka da Naira ɗin. Tattalin arzikin Najeriya ya komaɗe ko kuma a ce yana mashashara. Tun da gwamnatin Buhari ta kama madafin iko shirin da rashin ta yi daga nan murar Amurka ya fara kawo mako shirye-shirye a kan yadda za a farfado da tattalin arzikin ƙasar. A wannan filin masana irin su Nasiru Kabiru da Sadiq Sule Sani Sami da Hajiya Aisha Abdullahi da wasu ma sun yi makonni bakwai ko fiye suna kawo shawarwari akan yadda za a farfado da tattalin arzikin Najeriya. To makon jiya Najeriya kana ta shirya taron kwana biyu a kan farfado da tattalin arzikin ƙasar a Legas. Taron ya samu halartar mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osibajo da 'yan kasuwa da suka hada da hamshakin attajirin nan Alhaji Aliko Dangote. Ta dalilin taron, shirin yau ya gayyato Malam Kasumu Kurfi mai sharhi akan tattalin arziki ya waye mana kai akan tasirin da taron zai yi musamman domin farfado da arzikin ƙasar. Na fara da ce masa, Malam Kasumu, a matsayinka na masanin tattalin arziki, wani tasiri ne taron da mataimakin shugaban ƙasa da su Aliko Dangote suka yi kan farfado da tattalin arzikin Najeriya zai yi, sai ya fara cewa. To, na farko dai shi ne kamar yadda ka sani. Eh, shi arziki yana bi ne a duk duniya an maida ta ta zama tafin hannu inda duk ta ga dama nan arziki ke shiga kuma ya faɗaɗa. Kwarai. To in ka diba shekarar da ta wuce mhm. ta hijira dubu biyu da sha biyar. To. Tattalin arzikin da ake shigowa a nan ƙasa a zuba shi sai da ya faɗi ƙasa da kishi hamsin da hudu bisa ɗari. Ƙasa da nawa? Kishi hamsin da hudu bisa ɗari. Ya faɗi. Misali, eh, hijira dubu hudu da ake kira direct foreign investment wanda suke shigowa su sa kudaden su eh daga waje an saka mana biliyan takwas. to amma hijira alif ɗari biyu da sha biyar mhm. sai kuɗin nan suka yi ƙasa suka dawo biliyan tar da ɗigo shida kacal kacal ga mun yi asarar kishi hamsin da hudu eh kwarai to kuma ana ganin abin zai ci gaba wannan shekarar don me zai ci gaba ai abin da ke sa mutanen ƙasar waje suna subuwa kuɗi shine ka zo masu da mafita cewa a yadda za a yi mutum ya shigo da kuɗin shi kuma ya juya ga yadda zai fita wannan hanya har yanzu ba a buɗe da ta ba yadda za ta gamsar da mutanen kasashen wasu turka shigo da kudaden su. Oh, kana cewa gwamnati ba ta faɗa da hanyar da mutane za su iya kawo kuɗin su ba. Ba a yi ba. A menene gwamnati ba ta yi ba kamar me da me misali? Ki abin da ke sa mutanen kasashe suna shigowa da kuɗi akwai abin da muke kira economy policy. To ka zauna ka yi dinga-dinga eh. ga abubuwan da kake so ka yi ga kuma ta hanyar da kake so su shigo. Eh. wannan yanzu baka da wanda zai hito ce ma ga dinga dinga inda gwamnati ke son a shigo da kuɗin nan ga yadda za a shigo da su barin baka misali fannin noma din nan gwamnati suna cewa dole a fadar fannin noma mm-hmm. wanda matakai ne gwamnati ta zo da su wanda da da mutanen kasar waje su shigo da kuɗaɗen su sa a fannin noma cewa kuma za su ci riba kuma za su iya riba su Wato, wato kana nufin ba a kayyade ko kuma a yi bayani dala-dala. daidaita su ba gwamnati ba ta daidaita su ba yadda ta eh. zo da su filla-filla kowa ya karanta ya ga fita. Yawa. Tattalin arzikin ana cewa muna da abun nan tattalin arziki na ƙasa wanda za a iya tonowa kala-kala. Ma'adanan ƙasa. Amma wane eh amma ina ina ina ina yake ga wani tsari ne gwamnati ta zo da shi wanda in ka bota shi a faifai mutanen ƙasa waje za su yadda su gamsu da cewa lallai najeriya shi ne za ka shigo ka sa kuɗin ka kai wannan fannin so abu wuce ka ce ga abin da kake so ya kamata ka biyo shi da dokoki wanda za su gamsar da mai shigo da kuɗi shi ce lallai nan ne mafita wannan shi ne matsalar mu guda ɗaya kenan na biyu mhm. eh, kowane lokaci shi wanda zai shigo da kuɗin shi zai shigo da kuɗi ne wanda yana ba to yana da wuya in ce ma ka shigo da dalar amma zan saye ta a kan naira ɗari biyu a farashin gwamnati mm-hmm. bayan a waje za ka iya saida ta ɗari uku zuwa ɗari hudu a waje a waje kaga wannan Zai rinna mai shigo da kuɗi shi shigo da kuɗi shi don shi ba naira zai shigo da ita ba ko da ko kai mai alkawarin cewa idan ka ci riba ka in za ka yi ta kuma yadda ka shigo da ita haka zan saida ma amma matsalar ba wannan ba tabbaci ba ne ba hmm. ina iya shigowa da kuɗi na yanzu na karyar da su na saida ma ɗari biyu maimakon in saida shi ɗari uku ko ɗari hudu gobe ina son hito ka ce baka da kuɗi hmm. to kaga kenan in ina son shi a wannan lokacin sai na koma waccan barauniya hanyar inda zan sayan hidda shi kuma in zan sayi shi zan sayi shi da tsada. Wato kana nufin idan gwamnati tana son mutane su dinga shigowa da kuɗinsu dole gwamnati da daidaita farashin da take sayar da naira dala da take sayan dala ko kuma take sayar da da abin da masu a burodi chain suke sayarwa. Kasuwar bayan fage. ko kuma ta buɗe wata kofa. To. Cewa duk wanda ke shigo da dala shi ba dole sai ya da ma gwamnati yadda ke so ba ga wata kofa can za ka iya shigo da ita ka sai da yadda yake so kuma in ka tashi ka sai da yadda yake so ka yi to babu ita. Oh, wato kana son a irin wannan doka. Ah, to in ba ka yi ba shi mai shigo da kuɗin shi ba zai shigo da kuɗin shi ba. Kai yanzu na can shigo da dala in sai ta ɗari biyu bayan kuma ka san cewa bayan fage ana sayar da ɗari uku zuwa ɗari hudu za ka shigo da kuɗin naka. Shin mafita ce idan gwamnati ta ce to yanzu kowa ya shigo da kuɗinsa. ya sayar yadda yake son ya sayar abu a kaso fage in kuma ya tashi zai tafi ya je kaso fage ya sayi dala ya tafi wannan zai zama da kayi haka ka huta ka bar kasuwa ta tabbatar da al'amari yawa shi ko lokacin ka fallasar da al'amarin kasuwanci ga yan kasuwa shi nan jiki maka ka shigo ka sai da ɗari uku in gobe ɗari biyar za ka sai sai ka je can sai ka je can ka saya masu sai ka ga an san maka ba kuma farashin dalar dole ya sauka saboda ka buɗe masa hanyar da za ta rika shigowa wanda ka hana bire da change wato ka ce ba za ka ba su ba ka hana hanyar da za su shigo su to ya za su samu dala kenan bai kamata gwamnati ta shiga harkokin kasuwanci ba sai dai ta kafa dokoki da manufofinta wato abin da ke faruwa shine muddin gwamnati ta shiga ciki to ba kuma iya warware matsalar bari in baka misali eh mai aka ce za a bar shi gwamnati ba ta ƙara ba da subsidy taimako. Yawa. ba ba da tallafi abin da gwamnati ya kamata ta cire hannunta ta sa ido kawai ta tabbatar da ba a kawo mana mai ba wanda yake na banza amma mutane yadda suka zo sai da abin su mm-hmm. da ta zauna lafiya da yanzu ba a ƙara wahalar mai ba hmm. bari in baka misali duk wahalar nan mai da kake ji sai dai ka ji ana wahalar man fetur ka ji wanda ya ce ma yana wahalar dizar babu tun daga ranar da gwamnati ta cire hannunta nan aka zauna lafiya yau ina a sai in je gidan mai sai in sayi shi ɗari da goma sha biyar gobe sai in je sai ce ɗari da talatin in ina so in sai in bani son bari kuma ba sai laifi ba. Hmm. To da haka gwamnati ne da ta zauna lafiya kuma da ba ƙara wahalar man ba. Kullum in ka ce za ka tsaye da farashi zuwa wani kaza to ka ɗaukan ma kanka wata wahala wadda kuma za ka wahala. Yanzu duk arewa ba mai samun man yadda gwamnati ke son shi. Kuma har yanzu ba a daina wahalar ba. Amma da ta cire hannunta ta sa ido ina tabbatar ma duk tsada shi zai yi bari in baka misali sim card lokacin da aka je son sai da muka rika sayan sim card nan dubu ishirin dubu talatin gaskiya yau yan gidan waya za su kira ka su ce kyauta ka ɗauka ka ce ma baka so hmm. abin da gwamnati ta rike in dai ka ɗauke sai ka yi rajista shikenan shikenan in baka son gulo yau ka ta yi in baka son mce yau ka ta yi asar gaya nan in baka so ka ta yi talatin to da haka gwamnati ta yi a wasu al'amuran da an zauna lafiya da kuma abubuwan sun yi mata da sauki. To jama'a saboda karancin lokaci za mu tsaya nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda mu ci gaba. A madadin bakon namu Malam Kasumu Kurfi da Chubahiro Diodone wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki na ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya sai mun sake saduwa idan Ubangiji Allah ya yarda. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.